radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio biyo na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na muku harshen farisanci akwai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zama kawo ƙarshen shirin namu kafin a ji abin da na ambata din da kada sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 21 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 1 ga watan zulkaida na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan mayan shekara ta 1921 aka haifi Andrei Sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar rasha ya kammala karatun digirinsa na farko dai a fannin ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar birnin moscow daga baya kuma sakharov ya shiga bincike har sai da kai ga matsayi yana taimakawa tare soviet wajen makaman hydrogen amma daga baya sakharov ya yi nadamar ayyukansa har ya rubuta wata makala a shekara ta 1968 inda yake kira zuwa ga zaman lafiya da kuma wargaza dukkanin makaman kare dangi a duniya bisa wani dalili aka ba shi kyautar zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1975 bayan shekaru biyar gwamnatin tarayyar soviet ta tilasta masa zaman daurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow wannan halin ya ci gaba dai har zuwa lokacin da mikhail gorbachev ya zama shugaban tarayyar soviet a shekara ta 1986 inda ya bayar da umarni aka zanyi ka'idojin da aka shata masa da kuma daurin talalar da ake masa da karshe dai andrei sakharov ya rasu a shekara ta 1989 yana da shekaru 68 a duniya a gari masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan mayan shekara ta 1999 aka tilasta wa tsohon shugaban kasar indonesia muhammad suharto sauka daga kan kujerar shugabancin kasar bayan mulki na tsawon shekaru 33 suharto ya yi wa shugaban kasar indonesiya na farko ahmad sukarno juyin mulki a shekara ta 1965 a lokacin mulkin sa dai kasar indonesiya ta samu gagarumin ci gaba a bangaren tattalin arziki amma shekara ta 1979 kasar ta fuskanci matsalolin tattalin arziki wanda ake danganta hakan da can hanci da rashawa da ya bai harkokin gwamnati a lokacin inda mutanen kasar ke ganin shugaba da mukarrabansa da 'ya'yansu da kuma danginsu ne kadai suke watanda da kuma cin karansu babu baka a cikin dukiyar gwamnati da karshe dai bayan zanga-zangar mutanen kasar indonesia hakan ya tilasta masa sauka da kan kujerar shugabancin kasar.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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. rundunar sojin ruwa ta kasar iran ta fara gudanar da wani gagarumin atisaye a cikin tekun fasha bangaren da ke rikici da juna a sudan sun amince da tsage ta buɗe wuta na mako guda an samu cimma matsaya a tsakanin ƙungiyar likitoci da kuma gwamnatin tarayyar najeriya yanzu kuma ga labaran dake-dake a yau ne aka fara gudanar da wani gagarumin atisaye na sojojin ruwan kasar iran da ake gudanarwa a cikin yankin tekun fasha lokacin da yake gabatar da jawabi a lokacin da ake bude atisayen babban hafsan hafsoshin sojan kasar iran janar muhammad bakiri ya bayyana cewa atisayen yana a matsayin wani sako ne na zaman lafiya ga dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya sannan kuma ya kira ga gwamnatocin kasashen yankin da su haɗa karfi da karfe tare da kasar iran domin gudanar da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa wanda cewar sa hakan ne zai bayar da tabbataccen tsaro a yankin gabas ta tsakiya ba tare da yin shigar shigula daga kasashen ketare ba sannan kuma bakiri ya jaddada cewa har kullum iran tana mutunta kasashe makwabta sannan kuma a shirye take ta bayar da dukkanin gudunmuwa domin taimaka musu ta fuskar tsaro ya kuma bayyana cewa iran ɗin a shirye take ta yi aiki na haɗin gwiwa da dukkanin kasashe da suke yankin tekun fasha da ma sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da tsaron yankin wanda cewarsa zai amfanar da dukkanin al'ummomin yankin baki daya bangaren da suke rikici da juna a kasar sudan sun amince da tsagaita buɗe wuta na mako guda wanda za a iya tsawaita shi ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta fitar da sanarwar haɗin gwiwa tsakanin amurka da saudiya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na gajeren lokaci a shirye-shiryen jin kai a kasar sudan amurka da saudiya dai sun sanar da cewa sojin sudan ɗin da kuma da karen rsf sun sanya hannu a yammacin jiya asabar a birnin jidda na kasar ta saudiya akan wata yarjejeniya ta zaga da buɗe wuta a kasar tare da gudanar da shirye-shirye na ayyukan jin kai wannan da yana zuwa ne bayan sake barkewar rikici da manyan makamai a tsakanin bangaren da suke faɗa da juna rundunar sojan kasar da kuma dakarun rsf da aka bayyana cewa an kai hari a wasu wurare waɗanda dakarun rsf ɗin suka yi sansani kuma suka aje makamansu kamar da kuma su rahotannin masu kace ce an kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan babban kwamandan dakarun na rsf hamida t daglu to jama'a masu harkar sha'afa labarin da suna zo muku ne daga hausa radio tehran darakta janar ta cibiyar kasuwanci ta duniya wato wto dr ngozi okonja iweala ta shawarci gwamnanin najeriya da su cewa rungumar bashi a jihohinsu maimakon haka ya kamata ne masu rungumi ayyuka na bunƙasa jin daɗin rayuwar jama'a a jihohin nasu matakar dai suna son samun nasara a mulkin su ngozi ta bayyana hakan ne a cikin wani jawabi wanda ta gabatar a taron gwamnoni masu barin gado da masu kamawa wanda kungiyar gwamnatin tarayyar najeriya din ta shirya wanda aka yi shi a fadar shugaban ƙasa da ke birnin abuja sannan kuma ta nuna mahimmancin tafiyar da harkar kudaden gwamnati da yadda ya kamata tabbatar da cewa an aiwatar da ayyuka ba tare da samun matsala ba ta bayyana cewa biyan albashi ga ma'aikata na ɗaya daga cikin muhimman al'amura wanda hakan zai haifar da kwanciyar hankali a jihohin nasu sannan kuma ta jaddada cewa batutuwa da suka shafi ayyuka na kiwon lafiya abu ne da ya zama wajibi gwamnoni su mai da hankali a kansu ta wani labarin kuma da ya shafi najeriya din rahotanni suna cewa akwai yiwuwar kungiyar likitocin najeriya masu neman kwarewa ta janye yajin aiki wanda ta shiga a cikin sa'o'i 48 rahotannin da ya sarauto cewa an yi zaman sasanci ne tsakanin kungiyar da ministan kwadugo na najeriya chris ngege sannan kuma an rataba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu kungiyar wadda bata ce komai ba game da janye yajin aikin nata ta ce ba za ta ce komai ba har sai majalisar zuwa ta gudanar da zama kafin daga bisani a ji ta bakin ta to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun isa birnin isfahan da ke kasar iran inda suke yawon shakatawa tare da ganewa idanunsu muhimman wurare da kuma abubuwa na tarihi da ke cikin wannan birni mai dan tarihi a yau ma za a ji mu dauke da wata tattaunawa ta gudana tsakanin shi muhammad din da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagoranci na tawagar shakatawa da suka isa birnin na isfahan to amma kafin mu shiga cikin shirin sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka اینجا nan آنجا چن میدان dandali. muze. wurin اجی kayan تاریخی آثار کپی tarihi. na tarihi. میدان امام دندلین امام نقش جهان تصویر دنیا جالب میقایتروا مردم متانی آنها سوار می شوند سو سنا هوا درشکه کیکن دواکی به عنوان امز این میراس ملی نقصه ایران قصر ایران جهان دنیا آن ثبت شده است ان rubuta shi اتومبیل موتا تنها کوی زل بنگرن شمال اریوا جنوب کدو آنها عبور می کنند سو سنا وچیوا گردشگر میاون بوده ایدو گردشگران ماسو یاون بوده ایدو آنها تردد می کنند سو سنا کی کومو مسجد مسلاچی مساجد مسلاتی آن وجود دارد شی اکویشی مسجد امام مسلاچن امام مسجد شیخ لطف الله مسلاچن شیخ لطف الله گنبد تلوه آبی شودی گل دسته حسومیا گل دسته ها حسومیوی جنوبی نکدو آن قرار گرفته است شی یکی زیبا میکاو زیباترین مپی کاو به نظر میرسد گالاما قدیمی دردی چهارصد دری سال شکره پیش کپین صفویه دولر صفویاوا آنها ساختند سو سنگینا آنها ساخته اند سو سرگا سنگینا نام سونا آن نام دارد شی یناد د من میروم نی زن تفی همه جا کو اینا من دوست دارم Ni ina son. Man mi binam. Ni ina ganin. Man dus daram binam. Ni ina son in ga. Aval. Na farko. Ma mi ravim. Mu za mu tafi. Sepas. Bayan. Ma bazdid mi konim. Mu za mu yi rangadi. To madalla, an saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen hausa muhammad tare da mai masu jagora a cikin su ta yawon shakatawa sun je masallacin imam sun kuma je masallacin sheikh lutfullah inda suka ga abubuwa da aka yi amfani da su na tarihi wajen kawata waɗannan masallatai daga nan kuma sun dawo wannan babban dandali da ake kira dandalin imam da ke tsakiyar birnin isfahan inda suka ga wasu daga cikin muhimman kayayyakin tarihi na ɗaruruwan shekaru da aka ajiye a wannan birni domin masu yawon shakatawa su buɗe ido da su. To da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri hamsu ne Abdullahi Salihu Katsina da muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi daban-daban da wake-wake a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to amir karimi kenan shine mu na gaba wanda za mu ga muku muka shirin namu domin jin irin irin ta tanadar mana na irin waƙar da yake ɗauke da ita ai saurari lafiya. پشت سر خاطره دیوار پیش رو پنجره های باز روز پیوند و گل و لبخند صبح نیلوفری آغاز روز همبستگی مرگاز فرصت تن همگامی صبح آزادی و استقلال روز جمهوری اسلامی همبستگی و وحدت روز همبستگی و وحدت kun saurari amir karibi kenan a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗin wannan waka kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a tabe mu a shiri na gaba da mu ɗauke da wata wakar ta daban amma kafin nan a mawadin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma da gunshin cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. kawo ƙarshen shirin nan baki dama da kyamar sar lokaci zamu taso su da gaskin labaran da aka riga aka saurara a yau ne aka fara gudanar da wani gagarumin atisaye na sojojin ruwan ƙasar iran da ake gudanarwa a cikin yankin tekun fasha lokacin da yake gabatar da jawabi a lokacin da ake bude atisayen babban hafsan hafsoshin sojan kasar iran janar muhammad bakiri ya bayyana cewa atisayen yana a matsayin wani sako ne na zaman lafiya ga dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya sannan kuma ya kira ga gwamnatocin kasashen yankin da su haɗa karfi da karfe tare da ƙasar iran domin gudanar da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa wanda cewar sa hakan ne zai bayar da tabbataccen tsaro a yankin gabas ta tsakiya ba tare da yin shigar shigula daga kasashen ketare ba sannan kuma bakiri ya jaddada cewa har kullum iran tana mutunta ƙasashe makwabta sannan kuma a shirye take ta bayar da dukkanin gudunmuwa domin taimaka musu ta fuskar tsaro ya kuma bayyana cewa iran din a shirye take ta yi aiki na haɗin gwiwa da dukkanin ƙasashe da suke yankin tekun fasha da ma sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da tsaron yankin wanda cewarsa zai amfanar da dukkanin al'ummomin yankin baki ɗaya bangaren da suke rikici da juna a ƙasar sudan sun amince da tsagaita buɗe wuta na mako guda wanda za a iya tsawaita shi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta fitar da sanarwar haɗin gwiwa tsakanin amurka da saudiya a akan yarjejeniyar tsaka ta buɗe wuta na gajeren lokaci a shirye-shiryen jin kai a ƙasar sudan amurka da saudiya dai sun sanar da cewa sojin sudan ɗin da kuma da karen rsf sun sanya hannu a yammacin jiya asabar a birnin jidda na ƙasar ta saudiya akan wata yarjejeniya ta tsaka ta buɗe wuta a ƙasar tare da gudanar da shirye-shirye na ayyukan jin kai to don zamu kai kare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu zuwa an jima da yamma za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya